Labari da ɗimi-ɗimi Wasu mahara sun sace kwamishinan gidaje da raya karkara na jihar Benue mai taimakawa gwamnan jihar kan tsaro, Kanar Pawul Hamba, ya tabbatar wa da kafar talabijin ta janar cewa an sace Mr. Obo da yammacin ranar Lahadi a mahaɗar kari kan hanyar Odo Ado ya tabbatar da cewa an gano motar da kwamishinan ke ciki a lokacin sace shi kuma tuni jami'an tsaro suka fara bincike sai dai ya ce ba a samu labari daga waɗanda suka sace shi ba. Jama'a na ci gaba da kokawa kan yadda gwamnati ta yi buris da nuna halin ko-in-kula a kan harkar magance matsalar tsaro a faɗin ƙasar nan gashi ana tunkarar zaɓe na shekara ta 2023 amma har yanzu al'amuran tsaro sun ƙi daidaito a faɗin ƙasar nan. To, Allah dai ya kawo mana ɗauki da zaman lafiya. Ƙarshen labaran